فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato Alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadasai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na rage ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. Tambayar mu ta yau me ake nufi da annabil ummi kamar yadda alkur'ani mai tsarki ya siffanta mulkin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan sifa kafin amsa wannan tambaya sai a dakace mu da wannan. وفاقك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا masu saurare kamar yadda shirin ya saba yakan komawa ne kan haskakan shari'a guda biyu domin samun amsar tambayar da ya bijo da ita idan muka buɗe alkur'ani mai girma za mu samu cewa allah maɗaukakin sarki ya siffanta tamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nabiyul ummi kamar yadda ya zo cikin wasu ayoyi guda biyu a yayin da yake yi wa ahlul kitab daga yahudawa da nasara hudu ba akan su yi imani da cikamakin annabawa kamar yadda allah ya siffanta siffanta shi a cikin littattafansu da aka saukar daga sama wato injila da attaura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim su ne waɗanda suke bin manzo annabi ummi wanda za su same shi a rubuce a gurinsu cikin attaura da injila yana umurtar su da aikin alheri yana kuma hana su yin mummunan aiki yana kuma halatta musu abubuwa tsarkaka yana kuma sauke musu nauye-nauyensu da hukunce-hukunce da suka kasance a kansu. Saboda haka, waɗanda suka ba da gaskiya da shi, suka kuma girmama shi, suka kuma taimake shi, suka kuma bi hasken da aka saukar tare da shi, to waɗannan su ne marabauta. Suratul A'rafi aya ta 156 masu saurare a bayyane yake siffanta cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa sallam da ummi a wannan aya mai albarka ya zo ne domin yin tuni da abin da aka ambato cikin littattafan da aka saukar daga sama kuma wannan shine abin da ayar da ta gabata ta tabbatar da shi a yayin ambato shi da siffar ummi shi ke nuna cewa dalilin imaninsa sallallahu alaihi wa sallam da Allah maɗaukakin sarki da kuma waɗanda suka gabace shi daga cikin annabawan da suka gabata waɗanda suka yi bishara da zuwansa a cikin suratul a'rafi aya ta 158 Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce ya ku mutane hakika ni manzon Allah ne gare ku gaba ɗaya wanda mulkin sammai da ƙasai nasa ne babu wani abin bautawa sai shi yana rayawa yana kuma kashewa saboda haka ku ba da gaskiya da Allah da manzonsa annabi ummi wanda yake ba da gaskiya da Allah da kuma kalmarsa alkur'ani kuma ku bi shi don ku shirya. Idan muka yi nazari dangane da yadda alkur'ani mai tsarki ya yi amfani wajen siffanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ummi za mu fahimci cewa wannan ma'ana ta kwalubalanci ahlul kitab dangane da tunanin da suke yi na cewa cikamakin annabawa zai fito daga cikinsu ne da za a tayar da shi daga cikin wata al'umma da ake kira da ummi kamar yadda ya zo cikin aya ta biyu cikin suratul juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Shi ne wanda ya aiko manzo cikin mutane ummiyai da gare su yana karanta ayoyinsa a gare su yana kuma tsarkake su kuma yana sanar da su littafi da hikima, ko da yake da can sun kasance lallai cikin ɓata mabayyaniya. Masu saurare abin da ake nufi da kalmar ummi a nan shine ba wai rashin sanin rubutu da karatu ba sai je jahilci da kuma rashin sanin littattafan da aka saukar daga sama kamar yadda shugaban ne Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya bayyana mana a riwayar da aka rubaito cikin littafin kafi Imam alaihi salam yana cewa ya ku mutane hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko muku ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyallen gidan sarkaka kuma ya saukar muku da littafi da gaskiya alhali kuna ummiyun da littafi littafin da kuma abin da ya saukar da ma'aiki gami da abin da ya aiko shi a yayin rayuwar annabawan da suka gabata da kuma mutanensu da suka gabata da kuma jahilci game da abin da ya wakana a baya. A cikin wani hadisi na daban daga Imam Muhammad Bakir alaihi salam cikin wata wasiƙa ta tarbiyya da ya aikewa Sa'adul Khair rahamar Allah ta tabbata a gare shi cikin riwayar da aka rawaito a littafin Ar-Rawda daga littafin kafi ya yi ishara kan cewa kalmar ummi ana nufin jahilci na abin da ke cikin littattafan da aka saukar daga sama ba wai rashin kyautatawar karatu da rubutu ba hakika yayin da yake aibata miyagun malamai da mabiyansu imam salam ya ce jahilai sun hallaka akan abin da ba su sani ba sun kasance ummiyun a yayin da suke karanta littafi suna gaskanta shi, suna kuma ƙaryatawa a yayin da aka faɗa musu yadda aka murguɗa gaskiyarsa. Waɗancan suna kama da malaman Yahudawa da Nasara da suka kasance shugabanni wajen bin son saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hakika idan muka yi nazari za mu fahimci cewa kalmar ummi a fahimta alkur'ani mai girma baya nufin waɗanda ba san rubutu da karatu ba abin da ake nufi da shi shine na farko waɗanda ba su san littafi ba na biyu waɗanda ba a ahal kitab daga cikin Yahudawa da Nasara ba, na uku kuma waɗanda suke karatun littafi amma ba sa fahimtar ma'anarsa. A cikin waɗannan ma'anoni, ma'ana ta uku shakka babu ta nisanta da cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka wanda shine yake bayyana wa mutane abin da aka saukar masa. Amma ma'anar da ta dace a nan ita ce kasancewarsa daga cikin al'ummar da ba ahalil kitab daga Yahudawa ko Nasara ba wato ma'ana ta biyu wannan ita ce sahihiyar ma'ana to amma shin wannan manufa ake nufi da siffar annabi da ummi shugaban imam muhammad bakar alaihi ya amsa mana wannan tambaya a hadisan da aka rawaito cikin tafsirin ayyashi da littafin ilalu shara'i da sauransu daga cikin su mun zabo muku wace shak saduk ya rawaito a cikin littafin ilalu shara'i daga ja'far bin muhammad as-sufi ya ce na tambaye baban ja'far muhammad bin ali al-bakir alaihi ya dan ma'aikin allah menene ya sanya ake kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa Adam da Ummi sai Imam alaihi salam ya ce masa me mutane suke faɗa dangane da haka sai ya ce suna faɗar cewa ana kiransa ne da ummi saboda bai iya rubutu ba sai imam alaihi salam ya ce sun yi karya la'antar Allah ta tabbata a gare su ta yaya zai kasance haka alhali Allah ta baraka wata ta'ala cikin littafinsa yana faɗar cewa shine wanda ya aiko manzo cikin mutane ummiyai daga gare su yana karanta ayoyinsa a gare su, yana kuma tsarkake su, kuma yana sanar da su littafi da hikima, ko da yake da can sun kasance lallai cikin ɓata mabayyaniya. Suratul Juma'a aya ta biyu, to ta yaya zai kasance yana koyar da su alhali shi bai iya ba, sannan Imam alaihi salam ya ce, Na rantse da Allah, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa da kuma rubutawa na harshe saba'in da biyu, a wata riwayar kuma aka ce na harshe saba'in da uku. Dangane da shakku a riwayar da take cewa ana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ummi saboda ya kasance daga mutanen Makka ita kuma Makka na daga cikin ummul qura kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa don kuma ka gargaɗi uwar alƙaryu wato mutanen Makka wato mutanen Makka da waɗanda kuma suke daura da ita baka zamanto kuma kana karanta wani littafi kafinsa ba, wato Alƙur'ani, ba kuma rubuta shi da hannunka ba, da kuwa haka ya faru sai maɓarnata su yi kokonto. Suratul An'ami aya ta 92 masu saurare ganin cewa Imam alaihi salam ya la'anci wanda ya fassara kalmar ummi da cewa wanda bai iya rubutu da karatu ba yana ishara ne ga waɗanda suke cuɗa wannan fahimta da mummunar niyya ga annabi mai girma sallallahu alaihi wa alihi sosai dai ganin lokacin da aka ɗeban mana ya kawo jiki sai a biyo mu a tambayar mu ta gaba da za ta biyo shine ta ya za mu fassara wannan aya mai girma Kamar haka kuwa muka saukar maka da alkur'ani. haƙiƙa waɗanda muka baiwa littafi a gabaninka suna ba da gaskiya da shi, daga waɗannan kuma wato mutanen Makka, akwai masu ba da gaskiya da shi, ba kuwa mai musun ayoyinmu sai kafirai. Suratul Ankabut aya ta 47 amsar wannan tambaya sai a dakace mu a shirinmu na gaba da yarda Allah. Ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki ana samu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da ra Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سراب